babu babu hakimi la tuhillu haraman wa la tuharrimu halalan babin da yazo na bayanin cewa hukuncin alkali baya halatta haram baya haramta halal ma'ana in ka san haƙƙin ɗan uwanka ne sai ka zo alkali ya ce ya ɗauki haƙƙi ya baka kasancewa alkali ya ɗauka ya baka baya halatta maka ba haramun ne har yanzu sai ka mai dama mai haƙƙi haƙƙinsa alkali ba shari'a ba Allah ba ne an fahimta in ka san gonarsa ne ko filinsa ne gadonsa ne ka je ka nuna fin karfi ka je ka ba da kuɗi aka je aka shari'a aka ce an baka ko ka je ka nuna ka isa nan ɗan sami ta ɗauka ta baka wallahi ranar lahira za ka biya nan ɗan sami ba ta yi ta halatta maka abin da Allah ya haramta ba ba ta yi ta haramta maka abin da Allah ya halatta ba haka alkali haka kowane ne abin da yake faruwa shine ka tabbatar da shin haƙƙinsa ne ko ba haƙƙinsa ba ne in haƙƙinsa ne shi ke ranar lahira za ranar lahira za akwai appeal ko za a biya ba shi ne day of judgment ba haddasa Abubakar bin abi shai ba ala haddasa na حدثنا ala haddasa na hisham bin urwa ana abihi عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سيدتنا أم سلمة منظم الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي tabbas ku kuna musu kuna jayayya kuna gaddama ko sai ku zo wajena da yanke muku hukunci wa inna ma ana bashar ai kuma ni mutum ne Bana iya sanin abin da ya buye sai abin da Allah ya sanar da ni alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi watakila wannan ya zamo ya ablam alhanu ai ablam yana da ya iya bayani ya iya tsara magana ya iya shimfida magana ko ba gaskiya ba ce sai ganta gaban gaskiya min ba'dhi wa inna ma akhdi ala nahwin mimma asma'u minkum ina yi muku hukunci ne dangane da abin da na ji abin da kuka faɗa wanda ya shimfi da maganarsa wanda ya shimfi da maganarsa maganar da naga tana kama da gaskiya kama da wani baya wani tana kama da gaskiya baya sa ta zama gaskiya ba ya iya shimfi da magana ne misali kana da mutum yana da magana kotu ya je sai wanda ake ya je ɗauko alkali ba yadda za a ya ɗauki lauya lauyan ya koyi lauya magana ya koyi yadda ake magana ya koyi yadda zai kaza kaza duk ba yadda za ka yi sai ya shimfi shimfida magana da za a ga kamar shi ke da gaskiya saboda abin da ya je karanta kenan an fahimta faman qadaitu lahu min haqqi akhihi shai'a duk wanda na yi mishi hukunci na yanke hukunci akan haƙƙin ɗan uwansa fala ya akuzu in ka san ba naka ba bane nashi ne don na yi hukunci da zahirin maganar da ka faɗa na baka kada ka karba manzon Allah nan fa da yake sahibu shari'atul adna in manzon Allah ya so abu ya zama shari'a in yace abu shari'a ta kishi in ya tabbatar ya tabbatu in ya kore ya kore amma nan sai yace kuna zuwa ku shimfida magana dangane da yadda kuka shimfida magana wani ya iya wani yana da balaga ya iya tsara magana ya iya koro magana ya iya shimfida bayanai to sai na ji kaman shi ke da gaskiya alhali ko ba shi ke da gaskiya ba wancan kuma shi ke da gaskiya amma bai iya tsara magana ba bai iya koro magana ba bai iya shimfida magana ba sai na ga cewa kaman ba shi da gaskiya an fahimta to sai na ɗauki gaskiya na ba wanda ba shi da gaskiya saboda tsara yadda ya shimfida maganarsa to duk wanda na masa wannan ya tabbatar da ba haƙƙinsa ba ne hukuncin da na yi ɗin nan baya halatta masa wannan abu hukuncin da na yi na ce a bashi na shi ne baya halatta masa wannan abin fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar ai wuta nake yanka mashi wuta kenan na bashi ati biha yawmal qiyamati wannan hakin zai zo da shi ranar tashin alkiyama Sawa sawa'an kotu ce ko alkali ne ko landan sabe ne ko kasifa duwar ko gwamna kowa ne ne in hakkin mutane ne suka gada ko suka saya in mallaka ta zama mallakan mutum shi kenan gwamnati tana bukatar ta karbi wannan abin ba ta da iko sai dai in aikin da gwamnati za ta yi za a gina makaranta ne ko masallaci ko wajen ruwa ko abin da al'umma za ta fa'idantu da shi sa ce to wane ai filinka ya fado hanyar da za a yi al'umma al-maslahatul amma muqaddamatu ala al-maslahatil khassa shi yasa gwamnati tana son ta karbi ta karbi wannan filin amma ba za a tashe shi ba sai an musanya masa inda za a bashi a cikin kwanciyar hankali da sulhu a bashi a gyara masa sa'an nan a tashe shi nan amma a nuna masa fin karfi wallahi ranar lahira za a yi bayani ko ba yadda za a yi mutum ko gwamna ne ko lantasabe ne ko lauya ne ko kotu ne mutum ya shiga cikin wannan harka ya samu kwanciyar hankali har abada ba zai taba yiwuwa ba har abada ba zai taba yiwuwa za da'iman zai ga mutum yana cikin tashin hankali yana cikin ga dukiyan an tara ga mulki ga menene sai shi ma Allah jarrabe shi da wani abin da zai tare mishi hankali kamar yadda ya tada hankalin bayan Allah in ya zama na manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ce za a zo a shimfida magana na gani kaman gaskiya ce wannan shimfida magana na gani kaman ba shi da tare da gaskiya na dauki haƙƙin shi na ba wane ba tare da na sani ba in kai wane ka san haƙƙin shi ne karka karba in ka karba ranar lahira zaka biya ko ko huta to ina ga wane ne ko wane ne wani lauya wani alkali wani wane ne wani gwamnati duk sa'an da mutum ya mallaki abu a shar'ance mallakarsa ce ba a nuna masa bin karfi ba za a karba ba sai dai a saya in ya ga dama ya sayar in za a karba ne to sai ya zamana ba za ka karba ka ba wanda ka fi so ba ne a'a abu ne ya kama maslaha ce ta al'umma da ba za ta yi ba sai wannan wajen to sai a ce masa kaga wannan wajen naka ne maslaha ce ta ka kai kadai da iyalanka kuma al'hukuma tana son ta karba a yi abin da maslaha ta amma to shi a ce ka'ida a shari'ance almaslahatul amma muqaddamatun ala almaslahatul khassa shi a ce shi yasa wannan wurin za ka saki wannan wurin za a yi titi za a yi makaranta za a yi masallaci za a yi wajen rijiya za a yi wajen shan ruwa za a yi wajen abubuwa na al'umma baki daya to shine dole shi ma sai ya hakura sai a musanya masa sai a duba kwalitin darajan wajen sai a musanya masa irin darajan wajen sa'an nan a ce ita in wajensa zai yi miliyan nawa sai a karba a bashi kauye inda ba zai yi ko nira dubu ɗari ba a yi shahadanci ba mai wallahi ranar lahira za a biya ba gwamnan da zai yi wannan shi ma Allah kyale shi zauna lafiya ko ji daɗin rayuwa shi da jin daɗin rayuwa har abada aro mulkin aro Allah ya baka kuma yana kallon kowa in kana da mulki kana mallakan garin ko kasar kana akwai ranar da za a zo limanil mulkul yawma lillahi alwahid alqahar alyawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma alyawm inna allaha sari'ul hisab shi yasa sai ka tafi a hankali eh قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أداة حصر وهو إثبات الحكم في الم... إثبات الحكم في المذكور ونفي عما أداه إنما أنا ضمير المنفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا بشر خبر للمبتدا وهو مرفوع بال... بالابتداء وعلامة رفعه ضمته ظاهرة في في آخره طيب ما عامل الرفع في المبتدا قلنا أنا ضمير المنفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا ما هو عامل الرفع مي يسا أكرم مبتدا رفع قالوا ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع الخبر بالمبتدا معنى الابتداء به وعامل الرفع مفهوم بشر خبر ترى ومرفوع بالابتداء مع عامل الرفع في في الخبر تكون المبتدا ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وتكيل wannan يا زما يا ya صار tsara يا ya فصاحه يا ya iya yana da zakin harshe ya iya dogon turanci ya fada ya ji saboda ya karanta ya kware ya mai da ƙarya gaskiya ya mai da dai ya iya yazo ya shimfida wannan kuma shi ke da gaskiya amma mutumin ƙauye ne in an ce ya magana ma sai fara kuka bai san yadda zai ta inda zai bullo min ba to Allah ne gatan me shi Allah yana kallo hakkinsa ne ko ba hakkinsa bane in ba hakkinsa bane aka karba dama an raba shi da wahala in hakkinsa ne aka karba to shi kenan kun zalunce shi kenan ranar lafiya za a yi hukunci na ƙarshe za a yi hukunci na ƙarshe daga wannan hukunci babu wani hukunci eh faman qatatu lahu min haqqi akhihi qit'a duk wanda na karbi hakkin wani na bashi fa inna ma akhta'u lahu qit'atan minan nar wa yake wannan magana manzon Allah tun da aka yi duniya har ana da kasa babu makhlukin da ya taba samun ƙuri'a irin ƙuri'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙuri'an ka miliyan nan suka saka maka ka zama shugaban kasa ko gwamna ko da menene manzon Allah na da ƙuri'an manzon Allah ce ranar lahira makamin Mahmud kujera ce ba wanda za ba sai bawon Allah guda ɗaya ina fata haka in zamo ni ne ce sa ku taimaka mini da addu'a shi duk sa'ad da kaji ai kiran sallah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salati qaima ati Muhammadan lil-wasilati والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد duk duniya in aka tashi inda musulmi yake sallah asuba sai ayi wannan an kada wannan ƙuri'a azhar sai ka kada ƙuri'a ko kai baka bada ƙuri'ar ka la'asar sai an yi magarba sai an yi isha sai an yi har ana da kasa akwai wanda kai manzo Allah samun ƙuri'a akwai eh ba ayi a Kano ayi wannan kuri'a a Kano ayi a Makka ayi Madina duk duniya ake sa'an nan kuma lokaci sassabawan lokaci lokacin da kake kiran sallar la'asar nan wani wuri lokaci suke kiran magarba ko azhar wani wuri lokaci suke kiran kaza haka ake 24 sa'a awa 24 haka manzo Allah ba mahlukin da ya kai manzo Allah ga ƙarya ake wallahi ƙarya ake ƙuri'a kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati ka wani sura ka suka ka gani sai ka yi ridda duk sanda kake ma mutum baka yi saka kawo shi wannan kujerar ba ka bata lokacin ka kai aikin banza ati muhammadan alwasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmudan bil aziz wa'atta innaka la tukhlifu al mi'ad ƙuri'a kenan zan kada ƙuri'a ta za ka kada musulmai nawa ke duniya za a yi da asuba a zahar la'asar magarba isha kuma kullum akwai wanda kai manzo Allah ƙuri'a ba wanda kai manzo Allah ƙuri'a ba wanda kai shiga ta ba wanda kai daraja da daukaka amma yace wallahi in na dauki hakki wani na baka ba sani ba ka karba ranar lahira za ka biya ai ba zan ci tafi fada zo Allah abin da ba makhluki da in ya so abin ya zama shari'a in ya yake abin abin ya ki zama shari'a cewa A sunnatu hiya ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin bisin mai. amma dan ni ina son abu ce sa abin ya zama daidai dan ubana na so abu ce sa abin ya zama daidai don malami na nasu abu shi abin ya zama daidai don shehi na na abu shi abin ya zama daidai don waliyi na nasu abu shi abin ya zama daidai sai manzon Allah kadai haka kai haka ubanka haka malaminka haka shehunka haka waliyinka babu wani makhlukin da yasa yace abin da yake so dan yana son abu abin ya zama daidai kuskure ne manzon Allah kadai shi Allah ya ba wannan kujera shi Allah ya ba wannan daraja duk wanda ya takara kan wannan kujera yayi ba ta sa yayi aikin banza babu manidda ma laisa lahu wa khasama fihi babin da yazo na mutum ya ikirarin abu ba nashi bane amma ya ce nashi ne ai ta jayayya qala haddathana abdul waris ibnu abd samad ibnu abdul waris ibnu sa'id abu ubaida qala haddathani abi قال حدثنا الحسين ابن زكوان عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى ابن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا duk wanda ya ikirarin cewa abinda ba nashi bane ce nashi ne manzo Allah ce ba shi cikin jama'ar mu ba shi cikin mabiyan mu ba shi cikin wanda muke so wal yatabawwa minan ya tanaji mazauninsa a cikin wuta don kana da gata wajen gwamnati ko kana da gata wajen kotu ko kana da gata wajen kaza kaza kaza ce mutane sun gaji gonakinsu ko sun saya ko sun mallaka dai shekara da shekaru ka a ka samu a ce an baka kasancewa nasu ne don kafi su gata manzo Allah ce Allah ce farko ma ka cikin jama'arsa ba ka cikin masoyarsa ba ka cikin wanda yake so sa'annan kuma ce ka tana ji mazauninka a cikin wuta Allah ya kiyaye duk gatan da za a yi maka ka shiga wuta ya zama wuta gata nan قال حدثنا محمد بن ثعلبة ابن سوائن